Kashe-kashen al'umma garkuwa da mutane da sauran ayyukan ta'addanci da ke aukuwa a arewacin Najeriya sun kasance barazana ga zaman lafiya da ci gaba a yankin. Rarrabuwar kawuna tsakanin al'ummomin yankin ta ɓangaren addini, ƙabila da siyasa sun ƙara rincaɓe daidaituwan samun hanyoyin daƙile matsalolin tsaron. Hajiya Aisha Aliyu da ke aikin wanzar da zaman lafiya da taimakawa waɗanda suka shiga ibtila'i sanadiyar rashin tsaron ta ce ayyukan ta'addanci da ke aukuwa a sassan ƙasar yana shafan kowa ne ba tare da la'akari da addini ko ƙabila ba. Gaskiya zan fara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'amarin rashin tsaro da hare da ake kaiwa musamman wanda ya faru nan na kwanakin bayan nan. Kin ga misali na wa'annan 'yan mata wanda aka kwashe a kebi wani al'amari ne wanda ya taɓa mu idan har ke mace ce kuma ke uwa ce gaskiya wani al'amari ya ɗaga mana hankali sosai wannan rashin shawo kan wani al'amari na tsaro a al'ummance kamata a zo a zauna a duba wannan al'amari kuma ita gwamnati ya kamata ta yi aiki da al'umma idan kika duba yadda 'yan bindigan nan suke kawo hari kusan za a ce yawanci cikin dare ne kila al'umman ma suna kwanci suna bacci ba a masan san me ke faruwa ba ta yaya ita al'umman za ta ba da nata gudunmuwa kin ga kamar yanzu mu muna maganan community policing mm. wato 'yan banga to uh, wani lokaci lokaci sai ki ga idan aka samu irin wannan matsala sai a mai da shi addini ne a siyasa ne. Ah, Hajiya Zainab wannan al'amari na idan aka kai harahare a mai da shi addini gaskiya ina ga waɗanda suke yi ba sa yi ma kansu adalci hmm. domin wannan hari fa idan za a kai shi ba a fa hmm. a a wannan musulmi ne hmm. a a wannan bahaushe ne wannan inyamuri ne wannan ba musulmi ba ne ga baki ɗaya ake haɗawa a kai wannan hari. farfesa chris kwaja malami a jami'ar modibu adama da ke jihar adamawa ya ce rashin shugabanci na gari na daga dalilan da suka hana kawo ƙarshen ta'addanci a najeriya babban aikin ko kuma amfanin gwamnati shine kare rayuwan al'umma ga baki daya ba maganan fati ba ne ba maganan addini ba ne ba maganan yare ba ne magana ne na cewa dukkanmu yan adam ne Idan aka yi batun tsaro a Najeriya sai ka ga ana mai da shi bangaren addini musamman idan ka dubi abubuwan da ke faruwa a kafafen sada zumunta. Me yake janyo wannan rarrabuwan kawuna? Rarrabuwan kawuna ta gefe fannin addini da kuma yarruka yana zuwa ne ga irin shugabannin da muke da shi. Idan kai shugaba ne kuma kana aiki yanda ya kamata al'umma sun ga cewa e kai ba ka nuna bambanci na kabila ko yare ne ko kuma addini to mutane za su bada gaskiya cewa ka zo ka yi aiki to irin shugabanci da muke nema kenan. Farfesa Chris Kwaje kenan malami a jami'ar Modibbo Adama a jihar Adamawa. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos.